This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe kuke so a kan wato voahausa.com. Masu sauraro salamu alaikum barkanmu da warhaka Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto muke sa muka sake dawowa da sauran abokan aiki a wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. A shirin namu ne yanzu za ku ji cewa yanzu haka hankula sun kwanta a ƙasar Afirka ta kudu bayan hare-haren da aka kai akan baki 'yanci rani. amma har yanzu akwai wasu bakin da ke fargabar su leƙa ko dama waje ne a najeriya batun karɓar rantsuwa sau uku ya sake kunno kai inda ɗan takarar jam'iyyar pdp adamu maina waziri a zaben da ya gabata ya shigar da gwamnan jihar yobe ibrahim gaidam ƙara a wata kotu da ke abuja gwamna ibrahim gaidam a hukumar zaɓe ta ce shi ya ci zaɓe za a iya rantsar da shi so haramcin ya zama bayyane ne a kan shi da yau rana ce da za ku kira ku bayyana ra'ayinku za kuma mu tattauna ne kan batun cire Inspector General ɗin 'yan sandan Najeriya Suleiman Abba da aka yi daga mukaminsa a yau. Za ku iya kiran mu da wannan lambar wato biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma za ku sa alama ƙari sannan a sa ɗaya sai a jiro lambobin amma kafin nan ga labaran duniya. to jama muna fatar kowane lafiya akalla an ce mutane bakwai ne suka rasa rayukansu a cikin fashewar wani bam da ya tashi yau a bakin wani gidan cin abinci da ke mogadishu babban birnin ƙasar somaliya kuma kamfanin dillancin labaran reuters ya rawaito kusar kungiyar 'yan ta'addanci ta ashebab suna cewa su ne suka kai wannan farmaki inda ko mutane akalla takwas suka samu raunuka a cikin harin wanda ya auna shi wannan gidan cin abincin na banoda wanda daman wuri ne da ke da tagomashi ainihin musamman a gurin ma'aikatan gwamnati da kuma masu aiki a fadar shugaban kasa wannan dai shine hari na hudu da ita al-shabab ta kai cikin kwanaki hudun da suka gabata iran ta yi kira da tsagaita kazamin faɗan da ake a ƙasar yamar inda 'yan tawayen huti suka kwace sassa da dama na ƙasar inda kuma yanzu saudi arabia wacce ke goyon bayan shugaba abdurrabbu mansur hadi ke jagorancin kai hare-haren jiragen sama a yau talata ne shugaba hassan ruhani na iran yake cewa abubuwa akalla guda biyu ne kawai za su ba da damar tsagaita wannan faɗan shirya tattaunawa tsakanin waɗanda abin ya shafa da kuma kafa gwamnatin haɗin gwiwa a ƙasar wata kotun ƙasar masar kuma yau talata ne ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru ashirin a gidan wakafi kan tsohon shugaban wannan ƙasa muhammad morsi domin rawar da ya taka a kisan gillar da aka yi wa masu zanga-zanga shekarar 2012 ya dai tsarki rijiya a yanke mashi hukuncin kisa ne bayan da kotun ta ce laifinsa shi da wasu mutane sha biyu 'yan kungiyar muslim brotherhood ko ihwanin musulmin shine cewa sun takura masu zanga-zanga ne kuma kawai suka ta da zaune tsaye amma ba wai sun aikata laifin yin kisan gilla din ba wannan tazoma da aka yi a ƙarƙashin tsohon shugaban ta yi ta samu asali ne a lokacin da magoya bayansa suka auka masu zanga-zanga da suka taru a bakin harabar fadar shugaban kasar na wancan lokaci suna kalubalanta wata dokar da shi marsin ya fito da ita da ke cewa wai ba wata kotun da ta isa ta kalubalanci duk wani kuduri nashi da zartar shi dai muhammad morsi wanda shine shugaban kasar masar na farko da aka zaɓe shi ta hanyar demokuraɗiyya ya ɗare kanka raga mulki ne bayan cirin da al'ummar masar ɗin suka yi har suka tumɓuki da ɗaɗɗin shugabansu hosni mubarak sai dai kuma take-take shi morsi din ne suka janyi bular wani sabon mutum wato kwamandan sojan kasar a wancan lokaci abdul fatah al-sisi wanda ya zo ya tumbuke shi din kuma ya dare kan karaga shugabancin misira din a yau to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Firaministan koreya ta Kudu Lee Wan-ku ya yi tayin yin murabus bayan da aka kama shi dumu-dumu yana karɓar cin hanci. daman an jima ana zargin firayim ministan da cewa ya karbi rashawa daga hannun wani hamshakin dan kasuwa wanda a farkon watan nan ya kashe kansa da kansa to amma kafin ya hallaka kansa din dan kasuwar mai suna sun wanjong ya gaya wa kafafen watsa labarai cewa ya ba da cin hanci ga manyan kusoshin gwamnati da dama cikin su har da shi firayim minista mr lee an dai sami gawar sun rataye ne a wata itaciya da ke birnin na sol kuma a cikin aljihunsa aka samu wata 'yar takarda da ke dauke da jerin sunayen wasu kusoshin gwamnati takwas da ya ce ya baiwa cin hancin to bari mu karkare da gaya muku cewa hukumomin kasar italiya sun ba da umarnin aji a kama wasu mutane biyu daga cikin waɗanda suka tsira daga mummunan hatsarin jirgin jigilar ruwan nan da ya auku ranar lahadin da ta gabata a bisa hujjar da suka bada na cewa suna tomar mutanen da laifin yin smoga din jama'a tun jiya da hukumomin suka fayyace cewa wanda aka bada umarnin a kama ba wasu bane illa kyaftin din jirgin dan kasar tunisia da kuma wani mukarabansa ko mataimakinsa dan kasar sham hukumomin suka ce waɗannan mutanen biyun ne suke tukin jirgin lokacin da ya kefe yana ɗauke da mutane kamar ɗari tara a can cikin bakin gabar tekun libya kuma su biyun suna cikin mutane ashirin da bakwai wanda aka samu da ransu har hukumomi ma suka yi musu tambayoyi game da wannan hatsarin wanda aka ce a duk tarihin irin wannan hatsare-hatsaren ba a taba kamarsa ba mai muni a cikin tekun ta mediterranean To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To a can Afirka ta kudu rautani na cewa tuni hankula suka kwanta bayan hare-hare da wasu 'yan kasar suka kai akan wasu baki 'yan cirani a kwanan nan. Lamarin da ya sanadin mutuwar mutane akalla shida. Sai dai har yanzu wasu bakin 'yan ciranin na fargaba fita daga gidajensu. Kamar da za ku ji a hiranmu da Dr. Abdullahi Ahmad Yusuf da ke zaune a ƙasar ta Afirka ta kudu. A yanzu al'amura sun lafa in ba waɗanda suke barin kasan ba wanda daman sun riga sun eh, yanke shawarar cewa ba za su ci gaba da zama ba amma abubuwa sun lafa saboda gwamnati ta tashi matuka shi kuma wannan basara ke da aka danganta shi da furicin da ya tada hatsaniyan a jiya haɗa an yi taro na mutanen sarakunan zulu da talaka ya faɗa ya ce cewa bayanin da ya fi kalamin da yi an mishi mummunan fahimta ne bai ce a farma baki ba hmm. so mm, abubuwan sun lafa sai dai da yake matsalar labari yadda yake mafi yawanci waɗanda suke waje labarin da suke samu na abubuwan da suka faru ne in kwanakin ba saboda waɗannan kalamai da sarki kamar sati uku da suka wuce kenan da yin waɗannan kalamai cikin waɗannan har-hare an fara su kamar sati biyu da suka wuce an yi su kamar sati biyu da suka wuce Eh, amma dai satin da ya wuce shine mutane suka samu labari waɗanda suke waje to akwai bayanai da ke cewa wasu 'yan kasashen afirka baki a ƙasar suna ɓoye a wasu gidajen sun kasa ma fitowa saboda fargabar kada a ƙara farmusu ina gaskiyan wannan lamari yake to waɗannan da labaru dai ba mu samu ɗan labari ba da dai mafi yawanci waɗanda abubuwan ya same su ya faru da su suna sansanin da aka kafa na wucin gadi amma eh, hukumomi sun tashi musamman jami'an tsaro da 'yan sanda sun kwantar da hankuna saboda daman matsalan bayan da abin ya faru su ma baki 'yan jiranin sun ɗauki makamai domin su kare kawunan kawo kansu so shugabanni an yi ta kwantar da hankula hakan nan so labarin da muke samu da yanzu komai ya lafa inda abubuwan suka faru amma kasan san halin dan adam yadda yake dole daman a yanzu akwai waɗanda za a ce suna zaman ɗar amma dai mafi yawanci komai ya koma daidai. To akwai kuma bayanai da ke cewa an kama akalla mutane ɗari uku da ke da nasaba da wannan tada tarzoma. Ya kake ganin yiwuwar hukunta waɗannan mutane ganin cewa kajima a wannan ƙasa? Je litini an gurfanar da wasu a gaban kotu damar matsalan da hukumomi suke faɗa shine rashin samun shaidu saboda eh, in ba shaida bayan da za a hukunta wani saboda haka suna kiraye-kiraye ga eh, al'umma waɗanda suka shaida yadda lamarin suka faru su fito fili su ba ma 'yan sanda bayanai za a ba su kariya saboda damar mafi yawanci su suna gudun eh, fitowa su ba da shaida ko da saboda yawanci waɗanda suka yi waɗannan abubuwa ba ta gari ne kada su ma su zo su su far musu daga baya amma kamar koyo da safe na ji ministan tsaro da ministan shari'a suna kira ga mutane su fito su ba da shaida don in ba shaida bayan da za a yi a hukunta waɗannan mutane. lafiya. To Dr. Abdullahi Ahmad Yusuf kenan wani mazaunin ƙasar Afirka ta Kudu. To daga Afirka ta Kudun sai Najeriya inda yanzu haka ɗan takarar PDP a zaben gwamnan da aka gudanar a jihar Yobe wato Adamu Maina Waziri ya garzaya wata kotu domin ya kalubalanci rantsar da gwamna Ibrahim Gaidam da za a yi a karo na uku. Ga Nasiru Adamu Ilhikaya da ƙarin bayani. gwamna gaidan wanda ya mai kujerar marigayi gwamna mamman ali da allah ya warsu a 2009 ya lashe zaɓe a 2011 da kuma wannan karon 2015 shin baya ganin an yanke irin wannan hukuncin kan shugaba jonathan da ya gaji shugaba ya raduwa inda kotu ta bashi izinin tsayawa zaben nan da ya gabata ita ce tambayar da newa da umaina waziri eh to a yanzu dai shi shugaban kasa goodluck jonathan bai ci zaɓe ba saboda haka magana a da shi 29 ga wata bai tashi ba amma yanzu gwamna ibrahim gaidan. hukumar zaɓe ta ce shi ya ci zaɓe za a iya rantsar da shi so haramcin ya zama bayyana ne a kan shi bai hana fa cewa idan ba a yi wannan shari'a ba idan ba a gama wannan maganar ba zai yiwu alif dubu biyu da goma sha tara shugaba goodluck ebele jonathan ya dawo ce sake tsayawa shugaban neman shugaban najeriya ko kuma daga nan zuwa alif dubu biyu da sha tara a sake samun wani gwamna ko wani shugaba da allah zai ɗauki ran shi saboda haka akwai bukata cewa wannan maganan wanda akwai ganganci da yawa a cikin shi ya kamata kuma kotun koli ta warware shi don daga yanzu a samu alƙibla shari'a ne wanda ba shi da nasaba da zaɓe hakanan waziri ya nufi kotun sauraron karar zaɓe don nuna rashin amincewa da sakamakon zaɓen sha ɗaya ga watan nan a yoben wannan duna faruwa ne lokacin da yan apc na yankin arewa maso gabas ke ganin tuni suna da jihohi hudu cikin shida na yankin da ke da kalubalen tsaro da aka suke gwagwarmayar neman matsayin shugaban majalisar dattawa sunana salisu sabo shugaban kungiyar nan ta apc support group na north east. duka jihohin nan guda shida zaka lura an yi apc ne wannan yanki ita ce yankin da tafi kowane yanki koma baya saboda haka muna ganin idan muka samu shugaban majalisar dattawa zai kawo mana rage wahalhalu da ake a wannan yanki yanzu dai ido ya koma kan taraba da za a fafata tsakanin apc da pdp a ƙarshen makon nan da masu zuba ido ke ganin tasirin siyasar addini a lamarin dan rajin pdp rabo usman da na apc tijjani mai kafi ke cewa bakon lamari ne a yankin abun bakin ciki ne a ce siyasan addini ta shiga taraba bai dame mu ba ba mu san da wani bambancin addini ba amma wannan lokacin shine wannan abun ya zo mana dole mu yi abin da za mu ce da shi love and reconciliation commission alhamdulillah abinda dan uwana rabo ya faɗa haka ne taraba da ka sani ga baki ɗayanta daga north south central ga baki ɗaya kowane gida ka je za ka samu kirista za ka samu musulmi wannan haka yake amma kamar da ya faɗa shigo mana da ita aka yi najeriya mai takin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya a mayar siyasa kan haifar da tsagewar bango nasiru da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya a madalla a gaida kai nasiru adamu alikaya to dangane da batun siyasar jihar ta taraba wasu kungiyoyin fararen hula masu zaman kansu sun yi kira ga kasashen duniya da a saka ido a zaben gwamnan da za a sake a wasu sassan jihar ta taraba ga madina dauda da karin bayani bayan sun kwashi lokaci mai tsawo suna nazari da bincike kungiyoyi masu zaman kansu na gida da na kasashen waje su 38 sun fara amfani da kafofin yada labarai domin yin yekuwa kan batun zaben gwamna a jihar Taraba. Sakatariyar kungiyar kare haƙoƙin mata da tabbatar da an yi musu adalci. Saudatu Shehu Mahadi ita ce ta jagoranci ƙungiyoyin. Abin da ya dame mu shine an kai wani gaci wanda muke ganin kaman abubuwa sun daidaita. Ɗaya daga cikin koken da kullum muke a matsayin masu kare haƙoƙin mata shine cewa ba a ba mata dama ingantacciyar dama da za su nemi madafan iko jam'iyyunsu ba su yadda da su ba su madafan iko kamar na gwamna ko na shugaban ƙasa ko kuma na, na, chairman na local government sai muka wayi gari jam'iyya da take magana canji ta ba mace kujera gwamna kuma wannan kujera tana neman ta kubce mata saboda tana ganin ita ba a yi mata adalci ba a yadda aka soke zaben karamar hukuma ɗaya ba sauran na goma sha ɗaya ba da ita ta yi koke kuma ta kai kokenta lokacin da ake yi da kuma bayan an yi to mu muna gani idan aka ce wannan dama ta kubce to an yi reverse mummunan reverse ita ma shugaban matan fulani makiyaya na ta Allah a karamar hukumar jama'a ta jihar Kaduna malama Maryam Maman Kyauta ta yi tsokaci akan batun zaben na jihar Taraba kullum maza ne suke gwagwarmaya ai za a yi farin ciki a yi murna na mace ta yi kisin duci. a'a ga su nan berkete za ka ga na mace ta yi principal za ka ga na mace ta zama doctor za ka ga na mace ta rike mukamai iri-iri ga 'yar kudancinmu mrs nenadi usman ga ta nan ta yi minista ga ta nan har ta yi senate to aisha ya kamata a ɗauke ta ita ma ta taɓa gwamnatin mu ga kamun ludayinta ko da yake state mu ba ɗaya ba ni ina kaduna state ita tana taraba state amma a barta ta ta taɓa shugaban mata ta ƙasa a jam'iyyar apc dr ramatu tijjani aliyu ta ce a jam'iyyance ma dai sun yadda da rawar da mata suka taka a fannin siyasar ƙasar kin san mun fi gaskiya mun fi yadda mun fi jajircewa kuma mace ta ce tana yi tana yi ne ɗari bisa ɗari na san sun yi mu akwai abu guda ɗaya yau mutum zai zama jarumi ba sai dan ya kada ita ba a wurin wallahi ko yunkurewa da mazan wurin suka yi suka fito suka yi wannan kuri'a yau a fagen duniya da kowa ya sani an yaba musu shugaban hukumar zaɓe a tahiru jega ya yi jawabi a game da zaben na jihar taraba mafi yawancin mutane ba sa la'akari da abin da doka ta tanada gaskiya doka ba ta ba mu damar kawai a soke zaɓen jiha ba a ce ai bai yi kyau ba kawai a sake yi saboda abinda doka ta ba da dama zaɓe ana yi ne a mazaɓu duk inda aka samu rahoton cewa a mazaɓa ba a yi zaɓe ba ko an saci akwati ko an yi wani abin da doka ta hana to a nan ne ake soke zaɓe don haka dole sai dai a zauna a tantance a mazaɓa kaza an soke a wuri kaza an soke amma ba za a zauna kawai a wayi gari a ce a'a ai abu bai yi kyau a wannan jiha ba an soke komai da komai gaskiya doka ba ta bada wannan dama ba saboda ba zai yiwu a ce ranar zaɓe a jiha ko ina ba a yi zaɓen nan ba abinda doka take la'akari da shi kenan Ƙungiyoyin sun nuna bukatunsu na ganin an gudanar da zaben jihar Taraban cikin adalci. tare da kiyaye ma duk wani abu da zai kawo tashin tashina. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida ke Madina yau ma rana ce da za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku za kuma mu tattauna ne kan batun cire Inspector General ɗin 'yan sandan Najeriya da aka yi yau wato Suleiman Abba. Za ku iya kiran mu da wannan lambar wato biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan ga wannan waƙar. ya gugula sha'aninmu na duniya kwaggara ya sani lamarinmu na duniya kwabbata ya sani ka gani haka mamman ya sani gugula yan najeriya a amu yan najeriya mugula yan najeriya a amu yan ku adam a 'yan najeriya yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. madalla yanzu za mu fara ɗaukar wayar ku za kuma mu tattauna ne game da batun cire babban inspector general ɗin 'yan sandan najeriya suleiman abbaga kira daga sokoto wane ne akan layi a sokoto assalamu alaikum mai magana kabiru abubakar birnin yaki shagarar lokar mai sokoto tare tarayyar najeriya a wannan ainihin da ko kuma in ce abin da ya faru ga suleiman abba gaskiya bai zo mana da mamaki ba idan ka dibi yadda halin ita pdp ta faro tun daga asalinta ya nuna cewa har yanzu tana nan ce uwa mai kashe 'ya'yanta lokacin da in ana iya tuna lokacin da um, um, kakaki majalisa ya so ya shiga majalisa ai 'yan sandan na aka tura suka wake su to kaga abin kaikai ya kowa mashekiya ya kamata to madalla mun gode Madan lamun gudi Malam Kabiru daga jihar Sokoto. To kamar dai yadda kuka sani lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma ya kamata a sa wato alama ƙari plus kenan sai a sa ɗaya sai a jero lambobin. Ga wani kira daga Taraba wane ne akan layi a Taraba? Suleiman Majadu daga Ta Malam Suleiman barka da shigowa wannan fili menene ra'ayinka? na ina ji daɗin da aka shirya shi kan mukamin ba. Menene sa ka ji daɗi? Saboda aikin da ya yi mana a Najeriya ba aikin da ya kamata ya zo ya yi ba. A matsayin na mutanen Arewa ya kamata ya nuna kishinsa shi Arewa ne kyakkyawan Arewa. amma ba ka ganin shi a matsayin malam suleiman ba malam suleiman ba ka ganin shi babban shugaban 'yan sandan najeriya ne baki ɗaya ba wani ba wani bangare ya kamata a ce kawai yawa aiki ba eh, aikin da yayi misalin da ɗige lokacin da aka janye jami'an tsaro na tambon to madalla mun gode malam suleiman bari mu je jihar yobe wane ne akan layi a yobe eh malam musa ne daga batufun to malam musa muna jin ka yawa ra'ayina shine wato kamar yadda wannan yayi magana na ɗazu keke ne koma kan mai shika kawai shi ne a shi ne ra'ayina to madalla amin mun gode malam musa bari mu je jihar ogun can kudu maso yammacin najeriya kenan wani ne a kan layi a ogun hello wani ne kalla yawa eh muna jinka yawa nake maganan cire Suleiman Abba na'am eh shine batun da muke tattaunawa akai eh shine batun da muke tattaunawa akai gaskiya ba kana jina eh muna jinka muna jinka yawa saboda shi alamari rayuwa mu kana duba gobe ko ba haka ba Muna jinka. Kana jina? Eh muna jinka ci gaba. Yawa to amma shi kwanakin baya in aka yi wani abun da ba shi daidai ba to yanzu kuma shi ma ya ga sakamakon abun da ya biyo baya. To madalla mun gode wannan ra'ayin shi dai ya faɗa shi ma bari mu je jihar Yobe. Wane ne akan layi a jihar Yobe? To bari mu je jihar Bauchi ah, ga dukkan alamu layin namu na Yobe ya tsinke. Waye a jihar Bauchi? Hello, kuna magana da Muhammad daga Kimbauti. To Malam Muhammad muna maka barka da shigowa wannan fili. Na gode. Wato wannan abin da Suleiman Abba ya yi ya zama izina gaba baki ga Najeriya da kuma 'yan Najeriya. Mene yi kenan ka ce wannan abin da ya yi mene yi? Wannan mutuncin shika da ya yi. Ka ga shi yanzu ga abin ya dawo ya kuma kan mashekiya. abin ya dawo kansa ina fata ya zama izina ga duka 'yan najeriya gani ga wani ishiwa na tsoron Allah. Amma Malam Muhammad baka ganin ya taka rawa a zo a gani a wani bangaren kamar samar da tsaro da aka san 'yan sanda da yi? Eh to amma kuma ai ya kamata a ce kuma akwai fi a cikin su ba. To Malam gode Malam Muhammad bari mu je makwabciyar jihar Bauchin wato jihar Gombe. Wane ne akan layi a Gombe? Zubair Muhammad na ciyama na kungiyar tudu a zamfara ta hanyar Gombe. To muna jin ka Malam Rilwanu. Zubairu, Zubairu. To Zubairu ka min afuwa. Muna jin ka. Eh, na kan eh Abba. Nam. A to ya nuna dai idan za ka soni ramin mugunta to ka soni shi daidai wannan ɗinka saboda baka san wa zai fada a ciki ba. don kaga lokacin da ya hana a kakakin majalisa shiga wannan kaga abin bai dace ba an yi amfani da su hukuma to dan sanda kuma ya kamata ya zama na kowa ne tumar da mun gode har yanzu dai muna arewa maso gabashin najeriya ne inda za mu leƙa jihar adamawa wane ne akan layi a adamawa kabiru ne daga adamawa to malam kabiru muna jinka ka eh gaskiya wannan abin da ake wasu neman abu ya yi daidai me yasa ka faɗa ka abin da na sana faɗa abin da na sana faɗa ka saboda kai ma'aikacin tsaro ne amma kuma kana su shigi akan harkar siyasa saboda haka abin da aka maka ta yi daidai amma baka ganin kaman watakila umarni aka bashi shi ma daga sama Tuma eh, ce ba shi malam mahmud lalo yana wuce gona da iri shi yasa muka farin ciki mu talakawa da sun aka yi cewa uwa ta to madalla mun gode malam kabir bari mu je arewa maso wato yammacin najeriya kenan a jihar jigawa wane ne a jihar jigawa akan layi sunana har nasara ba na ga daga karamar hukumar su da tankar ta jihar jigawa yawa to muna jinka. wannan cire shugaban yan sanda na kasa bai zo abin da mamaki ba dama jihar jigawa ta saba da haka an saba yi mata haka ta ya saba yi mata haka domin ya cire mata har da yin ma yi ma haka wannan bai zo da abin mamaki ba wato ga dukkan alamu baka goyi bayan da cire shi da aka yi ba kenan gaskiya ne ban goyi ta baya ba to madalla mun gode da haka ne kuma kawo karshen daukan wayan naku mun gode kwarai da gaske ga duk waɗanda suka tallafa ko kuma suka kira a wannan fili Yanzu kuma sai sharhi mu da Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Gobe biyu ga watan Afrilu rana ce da ƙasar Amurka ta ware domin tunawa da zaman bil'adama akan doron ƙasa, wanda wata dama ce da muka samu domin duba irin tasirin rayuwarmu ga doron ƙasa, sannan a tabbatar da cewa irin tasirin da ɗan adam ke yi ba mai illa ba ne. A lokacin da aka ƙirƙiro da wannan rana, ta tuna albarkacin doron duniyarmu, an yi haka ne domin nufin a yi waiwaye domin a duba irin tasirin da ɗan adam ke yi a zaman da yake kan doron ƙasa a can baya wato kamar shekaru 1960 mutane a amurka sun nuna matukar damuwa kan yadda ake ci gaba da gurɓata muhalli musamman rashin dokokin hana gurɓata shi da rashin ƙudurar aniyar magance wannan matsala daga ɓangaren 'yan siyasa fiye da mutane miliyan 20 suka halarci taro da farko na karrama doron duniyarmu wanda sanata nelson ya shirya a ranar 22 ga watan afrilun shekarar 1977 kuma tun daga lokacin da wannan yunkuri ya bunƙasa yana ba zuwa amma ba tare da akala guda ba amma yau ana tana wannan rana ta doron ƙasa a matsayin yunkurin da ya fara jan ragamar yaƙi da gurɓata muhalli a duk faɗin duniya a zamanance hakan ne kuma ya sa ƙasar amurka aka kafa hukumar da ke kare muhalli ya kuma sa aka rattaba hannu a kan dokar tabbatar da iska ingantacciya da ruwa mai tsafta da kuma kare dabbobi da ke fuskantar barazanar gushewa daga doron ƙasa kamar yadda binciken kimiyya ya nuna har sai mun yunkuro da gaske idan ana so a wa aukuwar wani abu mara kyau domin yanayi da yadda muke tafiyar da rayukanmu duk na cikin haɗari kamar yadda sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana ya kuma kara da cewa babu ƙasa guda da ke haddasa ɗumamar yanayi kuma babu ƙasa guda da za ta iya magance hakan sai dai ya ce akwai buƙatar mu haɗa yunƙurinmu ta yadda ilimin kimiyya ke tunkarar matsalar wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka ta madalla yanzu kuma ga aliyu mustapha sokoto da labarai amma a takaice akalla mutane kamar bakwai suka rasa rayukansu a cikin fashewar wani bam da ya tashi wa talata a bakin wani gidan cin abinci da ke mogadishu wato helkwata ƙasar somali kenan kamfanin dillancin labaran reuters ya ruwato wata kusar kungiyar ta'addanci ta alshabab yana cewa su suka kai farmaki inda ko mutane akalla takwas su suka samu raunuka a cikin wannan halin da aka kai a yau din idan kuma kira take da cewa a yi kokari a tsagai ta kazamin faɗin da ake yi a ƙasar yamal inda 'yan tawon hutu suka kwace sassa da dama na wannan ƙasa kuma saudi arabia take ci gaba da goyon bayan shi shugaba abdurrabbu mansur hadi wanda ke jagoranci take yi wato na hada-hadan jiragen sama da ake kaiwa tumar da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu ne sai kuma gobe allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ali mustapha sokoto da ya tani gabatar da shirin da kuma mrs julie leathers gresham da ta hada shirin ta kuma da umarni da injiniyan mu yau mr suleiman mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a nan wato birnin washington dc This program has come to you from the Voice of America, Washington.